أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 24 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci masjidul imam al-bukhari a wannan layi na shehu abdullahi fodiyo road allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan karkashin gada da ake ce mata gadar alu a cikin wannan gari na sakkwata birnin shehu Allah ka jikan shehu Allah ka yi wa shehu rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah madaukakin sarki kada Allah ya sa abinda muke karanta ya zama musifa a kanmu abinda muke karantawa Allah ka ba mu ikon yin aiki da shi mun tsaya a ayata wato 75 za mu tashi a ayata 76 ita ce alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah akarmaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا mana allazina amanu wayanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillahi suna yaki ne dan addinin Allah ya daukaka wallazina kafaru wayanda suke kafire ne kuma yuqatiluna fi sabilit taghut suna yaki ne saboda daguci ya daukaka Allah ya ce faqatilu ku yaqi awliya ash-shaytan wanda suke waliye ne na shaytan inna kai da shaitani kana da'ifa domin makircin shaidan yana da rauni in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya alladhina Amadu, alladhina ismu mawsulin ne ko Alismul ismul mabniyun ala fi mahall raf'in Muftada, jumla ta amanu fi'lun madin ne mabnin ala al-dhamm jamaa walwawu fi mahalli rafin fa'il da aka jimla ta amanu ita ce silatul mausulun la ha min al'iram domin alisimul mausul wato yana daga cikin abin da yake yabtakiru ilal a'i yana da bukatuwar abin da su ya koma zuwa gare shi na kuma fi'ilun ne mudari'un marfu'un وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل في حرف جر السبيل اسم مجرور بفي وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه ذاك جملة يقاتلون في سبيل الله إتتي في محل رفع خبر مبتدانا الذي ذاك سيدمنتو والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت jumla ce wato ma'atufa akan jumlar da ta gabata ta alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi Allah yace faqatilu ku yaqi da ka fa'un din harfu asfin ne qatilu kuma fi'l amrin ne mabniun ala hasbin nun litisalihi bi wawil jamaa wal wawu fi mahall raf'in fa'il awliya shine maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun shaytan mudafun ilayhi da aka ba yadda za ka yi ka haɗa wanda yake aiki don addinin Allah ya ɗaukaka da wanda yake aiki don wani abu ya ɗaukaka ba addinin Allah ba Allah ya ce mana inna kai da shaitani lalle makircin shaidan yana da rauni sai aka kawo inna harfu nasbin wa taukidin wa mushabbahun bil wa ta'lil Kai shi ne ismu inna mansubun wa huwa mudafun ash shi ne mudafun ilayhi da aka tunda mun samu inna yanzu da kuma sunanta yanzu tana neman kabari sai ga kana da'ifa kana fi'lun madin naqisun ne mabni ala al-fathi wasmuha damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa da haka da'ifan shine khabaru kana wal jumlatu Shi ne kana da Ifa shi ne fi mahalli zafin kabaru inna to nan wajen za ka ji mutane da dama ana yin shirme gaskiya shirman da ake yi sai a ɗauko wannan ayar sai a tafi cikin suratu yusuf inda Allah su subhanahu ta'ala ya ce wato inna kai da kunna azim makircin mata yana da girma sai kuma nan da Allah ya ce inna kai da shaitan kana zaifa sai ka ji mutum yana cewa makircin mace ya fi makircin wa shaitan wannan fasaran kuma kuskure ne ba daidai ba ne an fahimta ai ta ina ne ya zamanto makircin mace yana da girma ta ina ne ya zamanto makircin shaitan yana da rauni na farko shi alkaidu ana yin amfani da shi shi ne wajen kulla dabara idan aka ɗauki duk irin dabarar da shaidan yake da ita da kuma dabarar da Allah yake shirya wa bayi idan ka haɗa shirin da duk Allah zai yi da kuma shirin da shaidan zai yi nawa ne ne yake da ƙarfi nawa ne ne yake da rauni idan Allah ya shirya abu shaidan ya shirya shirin wa yake da ƙarfi shirin wa yake da rauni na Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗa mana a cikin Qur'ani ya ce wallazina kazzabu bi ayatina sanastajriduhum min haisu la ya'lam wayanda suka ƙaryata ayyammu da sannan sai mun kama su ta inda ba su yi tsammani ba sai ya ce wa umli lahum inna kaidi ina musu jinkiri ne Allah ya ce dabara ta tana da ƙarfi ƙarfin da in Allah ya shirya abu ya ce sai ka fada babu mahalukin da ya sai tsallakar da kai sannan haka ya kara faɗa ya ce fadarni wa man yukazzibu bi hadal hadisi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sai ce umli lahum inna kaydi matin to tunda dabaran Allah yana da ƙarfi na shi kaidin dole na shedan dama ya zama yana da rauni idan aka yi muqaranan dabarar da Allah yake da ita da dabarar dawa shedan yake da ita sannan Allah madaukakin sarki ya kalli kafire yace innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Fa famahilil kafirina amhilhum ruwaida to sannan mu sake komawa cikin suratu yusuf yanzu dai mun yarda cewa idan aka yi muƙarana kaidin shedan da kaidin Allah nawa yake da rauni na shedan kenan ba ana magana cewa yanzu a'a kaidin mata ya fi na shedan ba shi ake magana ba in aka yi muƙaranan kaidin Allah da kaidin shaidan to ko alama idan Allah ya shirya dabara shaidan ya shirya dabarar shaidan tana da rauni akan abin da Allah ya shirya wannan shine abu na farko sannan na biyu mu sake komawa suratu yusuf mu sake kallo mu gani tsakanin kaidin mata da na maza suwa ya fi ƙarfi eh anya kuwa so bari mu shiga suratu yusuf din magani idan muka ɗauko kai za mu ga me ake nufi da kaidin mata a ciki mun san ai lokacin da ta zo bayan abubuwan da ya faru na matsaloli da ba da shaida da waye da waye da aka yi ai mai gidan ya ce yusuf ali da an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti mil al kafin wannan ya ce mata innaki kuntu min al-khati'in bayan an ba da shaida in kana qamisu qudda min qublin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqat falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna menene kaidin ita matar shine abin da nake so in sani me kaidinta shine sanda take wa annabi Yusuf shi ne kaidin ko ba shi ba ne dole sai ana kallon siyaki wajen fassara aya ba yanzu kalmar makaru mai take nufi ba kullawa mutum wani mugun abu ba to ka sake tafiya Allah ya ce falamma sami'at bi makarihinna lokacin da ka ji makircin da matan gari suke mata wani makirci suke mata ai labarin da ya faru wanda suke yadawa cikin gari shine Allah ya ce bi makarihinna da aka yanzu wato inna kai da kunna azim me yake nufi sanda take wa annabi yusuf sau ne wanda yake mai girman gasken gaske to mu sake dawowa farkon suratu yusuf sai mai mukaranan kaidin ita matan da kuma kaidin da yan uwan annabi yusuf suka shirya masa sai mu ga nawa ya fi girma eh lokacin da yace inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li me yace qala ya bunayya la taqasus ala ya taka fayakidu laka kaga fayakidu laka qala ya ya bunayya la ya ka ala wata ikhwatika fayakidu dulaka? sai su kulla maka makirci sannan makircin da aka kawo gisir aka kawo mafulin mutlaq za su kulla maka makirci makirci fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin me makircinta ga annabi yusuf shine san shi da take yanzu su kuma ɗan uwan annabi yusuf me makircinsa ga annabi yusuf kashe shi idan aka yi muƙaranan makircin shi da nasu da nata nawa ya fi girma ta shi yasa za mu ga annabi yusuf ya tabbatar da wannan lokacin da ya ci ƙala rabbi sijin habbu ilayya min ya da unanin ilayhi wa illa tasrifa anni kai da hunna in baka karkatar da kaidin su gare ni ba me kaidin su san da matan gari kowa yake masa shine kaidin tunda kun ga ai lokacin da ta ji labarin da suke yadawa akan shi adda suke yadawa akan ta ba ta aika invitation card tace kowa ya zo ba wa qalat alaihin na. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا هاشا لله ما هذا بشرا da suka ganshi aka rikice aka dinga yankar hannu ana cewa tsarki ya tabbata ga Allah wannan ba mutum bane mala'ika ne suka ce ko a cikin mala'ikun ma manya ne sai da ta gama sai ta ce qalat fadhalikunna alladhi lumkunna fi wannan shine zargin da kuke min ولقد راوته fasta a sama kuma na neme shi da kaina tabbas ina so ya fasikanci da ni amma sai ya saba min wala illam yaf'al ma amruhu la yasjulanna wala yakunan min as-sagirin aya lokacin ne annabi yusuf ya ce qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrifa anni hunna asbu ilayhinna wa akun min jahilina to wannan yana daga ciki shi yasa Allah sai ya ce fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwa as-sami'ul alim to masake bin wato ayoyin qur'ani da dama Allah madaukakin sarki da yace wa qala al-malik utunu bihi falamma ja'ahu ar-rasul qala zi ila rabbika fas'alhum ma balun nuswati allati qattana aydihunna sayti inna rabbi bi kaydihinna alim kaga kai anan Allah yana sanar da san da matan gari suke wa annabi Yusuf da haka haka matar take cewa zalika li alama anni lam akunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inina to shi yasa zamu samu a alqur'ani galibin duk wani makirci da ake shirya ma addinin Allah a doran ƙasa idan ka dauko zaka samu cikin kaso 100 to kaso tamanin da wani abu ko kaso casa'in da wani abu da ka samu maza ne ke ba mata ke ba ba haka ba ne Allah ya ce man kane gunnu allan yansurahu Allahu fid duniya wa akhirah faliyan bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyandur hal kai duhu ma yaghir da haka kayduhu anan shine sani'uhu bi nafsihi to sannan makircin da ake kulla ma addini ba ya ce mana in tamsaskum hasanatun tasuhum ba wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha sai ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a in za ku yi hakuri sannan ku ji tsoron Allah irin makircin da makiya addini za su shirka za su shirya ba zai cutar da ku ba inna Allaha bima ya'maluna muhit zalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin fatawalla fir'aunu fajma akaidahu thumma ata fa ajmi'u kaidakum thumma atusaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'ala wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u ghayr sahir wa la yuflihu as-sahir haythu ata falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna'a alladhina amanu nisa wastahiyu nisa'uhum Allah yace wa ma kaidul kafirin illa fi dalal وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلق إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء أمله وصد عن السبيل وما قيد فرعون إلا في تباب annabi ibrahim Allah ya bamu labari suratul anbiya suratul safat yace wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-aksari sannan ya ce wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-asfalina ma Allah ya ce am yuriduna kaida fallazina kafaru humul makiduna kafare su suke da muguwar dabara don su tuci addini fa in kana lakum khairun faqidun alam tara alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wala yin tsaro. da wannan yana nuna maka cewa kaidin kafirai yana da girma kuma galibin makircin da ake shirya ma addini yadda za a cuci addini da yadda za a yi ta mitin mitin da aka samu maza ne suka fi shi ba mata ba ne suka fi shi to da haka dai wannan fasara da aka saba yin ta ina fatan da yanzu insha Allah abin ya fito ma mutane fili yanzu ko kuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace aya ta gaba alamtar ilal ladina alamtar ilal ladina gani ba ilal ladina zuwa ga wa'indan qila lahum aka ce musu kufu aydiyakum ku kame hannunku wa aqimus salata ku dai yanzu kan ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakka suka yi ta cewa ai kawai lokaci ya ya kamata a tada kura Allah ya ce falamma kutiba alaihimul qital lokacin da muka wajabta muka ce to lokacin yin yaki yayi idan fariqun minhum sai ga wata jama'a daga cikin su yakshawnan nasa suna jin tsoron mutanen da ya kamata su fita su buga da su ka kashiyatin layi kamar yadda masu imani suke jin tsoron Allah au ashad da kashiya ko fiye da yadda masu imanin suke jin tsoron Allah ma wa suna cewa rabbana ya ubangiji lima katabta alaina alqital dan me ka wajabta mana yin yaki laula a akhartana ila ajalin qarib Allah dan me baka dan jinkirta ba har zuwa wani lokaci Allah ya ce kulka ce musu Mata duniya Kalilun, jin wannan daɗin na duniya dan kaɗan ne wal akhiratu ita kuma lahira khairun ita ce mafi alheri liman ittaqa ga duk wanda ya ji tsoron Allah wala yublamuna ba za a zalunci mutane fatilan ba ko da ainihin wato kwallon dabino ne inji Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin littafin wato zadul masir fi ilmin tafsir na al'imamu ibnu al-jauzi ya ce malamai na tafsiri sun ƙara wa juna ilimi cewa wannan ayar dalilan da ya sa ta sauka guda biyu ne na farko shine annaha nazalat fi nafarin min almuhajirina ta sauka akan wasu mutane daga cikin muhajir kanu yuhibbuna an yu'zana lahum fi qitalil mushrikina sun kasance suna so ai musu izini dangane da yakan mushrikai wahum bi makkata suna makka qabla an yufrada alqital gabanin a farlanta ya yaƙi kenan fanuhu an dalika sai aka hana su aka ce a'a lokaci bai ba ku dai kawai ku ci gaba da yin salla don haka falamma uzina lahum fihi lokacin da aka ce to lokaci yayi a tashi to kariha Duhun sai sha sashi suka kyamci wannan روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس وهو قول قتادة وسدي ومقاتل مغانا تبيو وسسكت شين أنها نزلت في أنها نزل واسفة أحوال قوم كانوا في الزمن المتقدم وأن آية تاسع كان تنا سفا حال وسمتاني da suka zo kafin wannan al'ummar fa hazzaratil hadhihi hadhihi al'umma da haka wa'annan ayoyin sai ta zo sai take gargadi akan wannan al'umma min misli halihim cewa irin halin da wa'incan suka yi su ma kada su wannan shine abin da aka ruwaito daga Atiyya an ibn abbas qala abu sulaiman ad-dimashqi ka'annahu yumi'u ila qissati alladhina qalu inna ib'ath lana malikan muna sane da suratul baqara Allah yayi magana jama'ar annabi Musa ya ce alam ila al-mala'i min bani isra'ila baka ga wata taron jama'a ba daga cikin bani isra'ila min ba'ad musa bayan annabi musa idh qalu li الله lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah haka kawai ana zaune suka ce suna so a turo komanda su so suke a tafi sai an yaki qala Allah ya ce masa hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu shin ba za ku saba ba in aka ce ku yaƙin nan za ku iya kuwa ƙalu suka ce wa malana Allah da fi sabilillah me yasa ko ba za mu tashi a yaƙi ba har gida ƙasan nan wa qad ukhrijna min na. an fitar da mu daga gidajenmu man fetur ya tashi makarantu an rufe komai ba ma dole kawai ma in an ce a yaƙi ba ma dole a yaƙi ba a har gida ƙasan Allah ya ce falamma ba alaihimul kitalu to lokacin da aka ce wani lokaci ya yi ku ta wallau illa kalilan minhu sai suka juya baya ga baki ɗayensu mafi yawancinsu sai suka ainihin wato kasa to don haka yana da kyau mu lura Allah subhanahu ta'ala ya ajiye annabi shafi biyu na rayuwa akwai shafi na makka sannan akwai shafi na madina sannan yana da iko da ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya turo shi da mala'ika su yawon wa'azi tare idan ka kiyarda in ya faɗa abin mala'ika ya kama kai murɗe ma wuya amma bai yi ma shi ya sa kafin ma ya ɗora masa wannan aikin sai da ya biyo da shi wasu matakai na rayuwa saboda challenges da ƙalubale saboda shi annabin annabi ne na duk duniya ba annabi ba ne da aka turo shi makka kawai sannan tun da Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu to dukkan irin halin da muka samu kanmu ciki a matsayin mu na musulmi to rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ya kamata ta zamanto samfarin da muke ɗauka dan warware matsalolin mu na rayuwa da aka tashi shi kaɗai ya fara da'awa a garin Makka kuma ya dinga fuskantar matsaloli sannan ya dinga bin abubuwa mataki bayan mataki me yasa kuma sai da aka yi shekara goma sha uku a haka an hana shi yada addini ga izgili ya zo wucewa a ce ya ayyu hallazi nuzula alaihi zikir ya kai wannan aka saukowa da alkur'ani sai ya wego a ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne bal qalu adgafu alamin yau a ce yayayen mafarki yake zuwa yana karanta baliftarahu a ce kai kirkirwaye bal huwa sha'irun a ce mawaki ne wani wajen a ce asatirul na katabaha fa hiya tumla alaihi bukuratan wa asila ta tsuniyoyin mutanen farko fa yake zuwa fa yaje ya rubuto yazo ya tara ku yana ta baku labari haka ake cewa ba wani ma yazo ya baro ta ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amdir alaina hijaratan minas sama'i Allah in wannan Qur'anin da Muhammad ke karantawa gaskiya ne daga gurinka to Allah ka turo ruwan bala'i daga sama haka akai tai a Makka kuma wannan fa mutumin fa shine wanda Allah ya fi kauna sama da ƙasa babu kamar shi wani malami ya ce laƙad a'ajazal aba'a ila da shi tunda annabi adamu ya zo duniya ake haihuwa a yi aure amma ya ga yadda da kowane uba a duniya ya haifi ɗa kamar annabi muhammad amma haka allah ya ƙyale shi shekara goma sha uku a makka matsaloli suka kai matsaloli ya baro makka ya dawo madina to shafin makka daban shafin madina daban me yasa idan kuna cikin rauni ba ku da daula a hannunku to sai ku kwaikwayi irin zaman da annabi a makka ku fita daga halin da kuke ciki na rauni rigima da tashin hankali da yaƙi da reman rashin zaman lafiya ba naku ba ne a irin wannan yanayin dole sai an samu malami mai hangen nesa mai tsoron Allah mai sanin ya kamata wanda zai dinga kallon masalihu da mafasidu wajen ɗaukar mataki idan matsala ta faru Allah ka ji ƙanshe Usmanu Allah ka yi masa rahama irin malamai masu hangen nesa irin nasu da suke da ƙawa'idu na usulul fiqh wajen auna mafasidu da masalihu to su ake rasawa yanzu shi yasa da zaran an yi abu sai ga malami sai ce a tashi a tashi hankalin mutane kai. bai kallon aƙibar da za ta biyo daga ba idan an tashi hankalin bai kallon wannan shehu usman ya zo nan zamfara suna karantar da mutane da suka zo shehu abdullahi ya ce gari ne da mafi yawancin mutanen jahilci ya lullube su ya ce kai balma hasali ba su shaƙi ƙanshin musulunci ba majalisun shehu sai zamanto maza da mata suna zuwa kagan kai ne yanzu maza da mata suka zuwa haɗa za a yi karatu farko ma karatun da yana za ka yi dawowa za ka yi kana wa'azi tukunna akan haɗuwar da suke amma shehu tunda yana da ƙawa'idu na usulul wajen sanin mafasilu da masalihu haka aka bi mutanen mataki bayan mataki ya suka gane addini dan haka sai ya zamanto wannan shine shafi na makka sannan da kuma shafi na madina yanzu kaban a nan najeriya ga duk mutumin da ya karanta da awar su shehu dole sai ya yi kokari ya fahimci matakin da su shehu suke kai na kiran mutane zuwa ga Allah da mataki bayan sun kafa daular musulunci lokacin da suka kafa daular musulunci to yanzu ana magana ne da yare na gwamnati idan an ja aya an ja hadisi baka ji ba to shikenan jikinka zai gaya ma ko kuwa amma a matakin farko mataki ne na karantarwa kuma sai da suka ɗauki shekara nawa suna suka suna karantar da mutane a ƙasan nan karatun da babu wayo babu ha'inci babu cuwa cuwa karatu ne na a zauna wanda za a yi kafa malamai wanda nan gaba za su bayar da intaji yanzu jiya na yi magana na ce ana auna malami ne da girman ɗaliban shi na ce idan ka kalli shehu usmanu ka kalli irin su shehu abdullahi daga nan za ka gane cewa duk inda ake maganar malami a gidan karatu shehu usmani ya kai malami lokacin da suka zo garin zamfaran nan don ka gane cewa na rantsi da allah ba wai karatu irin nasu shehu usmani ba ɗalibai ma irin nasu wallahi ƙarya kake baka isa kai ba har duniya ta tashi sun zo garin zamfara sanda suke karantarwa sai wani malam mustapha da ya samu labari an ce majalisun shehu ana haɗa maza da mata ana karantarwa maimakon ya bincika haka abin yake kuma mai dalilin su suna da uzuri ko ba su da uzuri kawai sai ya ɗauki takarda da biro sai ya rubuto baituka guda biyar yana masu shehu nasiha alaika minna tahiyatun mubarakatun shamamna miskan wasukkan man a ayabna fudi qumtun dhirul jahala la'allahum yafqahuna ad-dina wadduna. famna ziyarati liswanin liwa'azi ka iz khaltin rijali bi liswanin kafashina la taf'alan ma yu'addi lil ma'ayib iz lam ya'muru Allah ayban kana yu'dina sai yace wa abu ya mustafa bajjun yutammimuha fi amir rashin ma azaidil addi yakfina ana zuwa da wasikar aka bude aka karanta ثم قال لي sai سنن شيخ عبد الله يتي سي شيخ يتي من شيخ عثمان sai ya ce an ta'aula bi ijabatihi ya abdullahi ya ce yanzu wannan abin da ya rubuto kai ne ka cancanta ka bashi amsa don bai isa in yi magana a kan shi ba ya ce nan take nima sai na ce faƙultu sam'an a can. ya ce kawai da irin baharin da ya aiko mana da waƙa ba maganin su ya yi tunani ba wasu ya an je an dawo alaga ta da Allah ban lokaci zan je nazari a nan take kawai ya ɗauka shi ma ya ayyu hadal ladhi qad jaa yurshidna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna nasahata juhdaka lakin laita tu'zirna qulta subhana hadha kana buhtana inna shayatin in ja'u li majlisina umman yabsuna su'al qawl tughyana lasna nukhalit bin niswan kayfa wada kunna nuhaddiru lakin qultu sallamna in kana zaka walakin la usallimu an yutrakna bil jahli hablan kana yu'zina yayi baiti biyar yi baiti goma yana ba shi amsa yanzu yana kake irin wayannan ɗaliban ina kake da su to saboda haka muna so mutane su dinga la'akari wani hali ake ciki malamai masu karantarwa su dinga kallon wani hali suke ciki idan mai karantarwa ne kai kiran mutane kake zuwa ga Allah ba hukuma bane kai to daga ran da ka dauko rigar hukuma ka sa makanka to ba za a zauna lafiya ba da an yi abu ka ce jininsa ya halatta ko kashe shi wani ma ko kamo shi yanke mai hannu a tsaye mai da haji kaga foda za a samu ba za a zauna lafiya wannan mataki ne na idan ko kuke da daula a ainihin wato hannunku kun ga haka su shi usmanu suka ɗauki dogon lokaci suna karantar da mutane a ƙasar nan wanda jiya mun faɗa abubuwan da ya faru da buƙatuwarsu na fita wanda farko ba su suka buƙaci ba suna so bari su tashi su jihadi ba su suka buƙaci ba bari su hijira duka wannan lalura ce ta gitta da jihadinsu da hijirarsu Allah subhanahu wa ya kawo ta to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hijirarsa da jihadin da ya bayan ya taho madina duka lalura ce ta hukunta yin haka daga baya amma wannan ba shi bane ainihin wato asali ba shi ba ne kuma ainihin wato farko don haka ina kira zuwa ga musamman masu karantarwa a dinga kokari ana auna wannan domin kun ga yanzu suratul nisa'i sura ce madaniya muke karanta dukkan wanda zai zo yi fatawa wacce take da alaka da jihadi da zubar da jinin mutane to sai yayi la'akari da abu guda biyar Allah ya turo addini ne don a tsarewa mutane addinin shi kanshi na biyu a tsare rayukan mutane na uku akwai dukiyar mutane sannan akwai mutuncin mutane sannan kuma akwai hankulan mutane don a tsare musu wannan to ba a cika so kana malami ka ta ci karo da ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda biyar yanzu wani wannan suratul nisa'i sura ce madaniya annabi kuma ayoyin da suke magana ko da kaga aya tana maganan jihadi a makka to umarni ne a makka amma ba a nan ake so a aiwatar da shi ba lokacin shi bai yi ba sai an taho madina sai ga kawai mutum ya miƙe yana ta jan ayoyin jihadi wa innaka su aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتكشونهم فالله أحق ذاك yana ta caji. amma da ya gama jan in ka zo ka ce mai da Allah za ka zo ka sa muqamatul hariri sai ce ma zai yi tafiya ne kuma wallahi ba tafiya zai ba ba zai karantar da kai bane to saboda haka irin wannan abubuwan ya kamata a dinga bin su a hankali saboda haka ba dole ba ne sai Allah ya gina addini ta hannunka kai ka iya abin da za ka iya yi ka tafi iya inda ka tsaya wani idan Allah ya kawo shi alal aƙalli ko da babu foundation nan kai ka zo ka sa foundation wanda zai zo daga bayanka in ka zo ka rage masa aiki shi gini kawai zai fara a madadin a ce ya zo ya tarabba foundation ɗin yanzu sai ya share ya yi foundation kai ka tafi kayi gaba ka bari Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da yin nashi amma lallai ko alama kan ya kamata mutane su nisanci tashin hankali da rigima da sunan ainihin wato addini da sunan janyo ayoyin jihadi ba tare da sanin fiqhun ayoyin ainihin wato jihadin ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu da haka shi yasa Allah ya ce alam tara ilal ladina baka ga waɗanda aka ce musu ba ila lahum aka ce musu kufu fu aidiyakum ku kame hannunku da haka malamai suka ce idan an ce alkaffu ne alimtina wa alil qital kuhanu dangane da shi shine yaki wannan a makka ne kamar yadda Allah Maɗaukakin sarki ya faɗa ce, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minina alil qital asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila sannan haka Allah Maɗaukakin sarki ya kawo ayi wanda suke nuni akan kamewa irin su iz kafaftu bani isra'ila anka iz ji'tuhum bil bayyinat kamar yadda yace huwa alladhi wato huwa alladhi kaffa aydihum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'd an azfarakum alaihim wa kana allahu bima ta'maluna basira al imam ibn kasir ya kawo yake cewa kana al mu'minuna fi ibtida'il islam musulmai sun kasance a farkon musulunci wa hum bi makkata ma'murina bis salati a makka an ce su yi sallah wa zakati su zakka sai ya wa illam yakun ko da yake bai kasance ba ko wa illam takun za'atan nasbi ko da yake ita zakkar a lokacin an faɗe ta amma ba a faɗi nisabin ya za ta yi ta ba wa kanu ma'murina bi muwasatil fuqara an umarce su cewa su taimaka ma talakawa makka minhum daga cikinsu wa kanu ma'amurina bis safi wal afi alal mushrikin was sabr an umarce su a makka su kauda kai daga mushrikai su yi hakuri ilahinin zuwa wani lokaci wa kanu yataharraquna wa yawadduna law umiru bil qital sai zamanto wasu suna gurin ina ma a ce Allah ya kawo yaki liyas tashku min a'daihim saboda suna ganin yin haka shi ne sa za su samu waraka daga makiyansu wato walam yakun alhal iz zaka munasiban lil asbab Kasiratin minha babu wani dalili a wannan lokacin da Allah yake cewa su kame hannunsu babu wani abu wanda yake akwai munasaba da kuma asbab wanda suke da yawa ko akwai abubuwa na sababi da suke da munasabar da yasa Allah ya ce su kama hannunsu na daga ciki illatu adadihim bin nisbati ila kasarati adadi aduwihim ƙarancin yawansu idan aka haɗa su da waɗanda ba su ba da aka ko karantarwa suna kake a gari to sai ka dinga auna yawanku da kuma ƙarfinku kafin ka zo ka tashi wata rigimar kakka ji na yi wata magana a wani waje ba ka san dalilin da ya sa na yi ta ba da kuma irin yi inda nake san da na yi ta in ka je ka yi ta a wani wajen matsala za a samu shi yasa wasu ɗaliban suna jin wasu malaman daga nesa sai ɗalibi ya ɗauki uslubin wani malami wajen yi wa mutane raddi to ba za ku zauna lafiya da mutane ba me yasa malamai suke ba da shawara cewa ɗalibi kar ya shagaltu da karanta littattafan ibn hazm al-andalusi in kana farko wajen neman karatu saboda in ka ɗauko irin uslubin ibn hazm wajen yi wa mutane raddi to ba za ku zauna lafiya da mutane ba yayi maganganu masu zafi shi baka san dalilin da yasa yayi maganganun ba sannan ya rayu cikin wata a kai kuma sai ka je ka ɗauko waƙi da da kai da tashi suna da bambanci mutanen da naka da nashi suna da bambanci sai kuma ka ɗole usulubin raddi irin nashi kaga ba za a zauna lafiya ba yana daga ciki sannan kaunuhum kanu fi baladihim sannan gashi suna garinsu wa huwa baladun haram ashrafu biƙa'il ardi shine garin da yafi kowane gari falam yakun amru bil ne fi fihi ibtida kama yuqalu da haka ba yadda za a iya zamanto idan ya zamanto a farkon al'amari a ce su fara da yaƙi falihada lam umar bil jihad illa bil madinati lamma sarat lahum darun wa man'atun wa ansaru shi yasa ba a ce su tashi salama ba sai da aka taho madina aka samu suna da gari nasu yanzu sannan suna da ƙarfi sannan annabi yana da wanda za su taimake shi wa ma hadha lamma umiru bima kanu yawaddunahu a ba'dhum minhu mutanen da ada suke cewa Allah ya kawo yaki to yanzu da lokaci yayi aka ce to ya kamata a fito da sai gashi kuma suna ainihin wato raki shine wa aqimus salata wa atuz zakata walamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu aka ce su yaki to shikenan sai aka samu matsala shi yasa ibnu ashur yake cewa fatajbihu jarin ala tariqatil mubalaga لأن هذا الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة يا إما غنى نسيا وأن سكي نسب أبن سوى يا شاف مهاجر ني بيش أينهم واتو شافي سبع دان هكا يزمنتو الإمام البخاري يا بودي بابي أتكم بخاري ya kawo babu kanan nabi sallallahu idan lam yuqatil awwalan nahar akhara alqital hatta tazula ash-shamsu sannan ya kawo babu karahiyati tamanni liqa'il adu babin da ke magana karhanci ne mutum ya zauna ya ce Allah ya kawo ranar da za a buga babu karahiyati tamanni liqa'il adu wannan cikin sahih muslim bis sabr inda liqa hadisi daga abi an an kitabi rajulun mimman ko min aslama من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفا فكتب إلى عمر بن عبيد الله يا رب تازوا عمر بن عبيد الله حين صار إلى الحرورية لوكتين الذي فتي دي يقي خوارج يخبره ينا باشي لاباري سوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعد أيامه التي لقي فيها العدو annabi ya kasance a sashin wasu kwanaki wanda yake haduwa da makiya yantaziru yakan jira hatta idza malati shamsu qama fi mafihi sai idan rana ta karkata sannan sai annabi ya miƙe sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan ma fa an fita ne fa amma annabi zai ce la tatamannau liqa al'adu ku daina fatan cewa Allah ya kawo ranar da za a buga da makiya ya ce wasallallahu al'afiya ku roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya annabi ne ya hana wani yanzu da ya tashi bai karya ba aka kai karfe sha 12 da rabi yayin hamma tana tawwa hada da hawaye inda zaka ga ya ce Allah ya kawo bala'i wani ya jaji ya ce wai an ce akwai wani kaho wani mala'ika israfilu zai hura shi wallahi da ya san inda kawon ma yake yanzu ba sai mamaya bai hura ko mai zai faru ya daɗe bai faru to ka yi haka tunda annabi ya ce kada ka yi la tamannau liƙa al'adu ana zaune ka daina cewa kana fatan kawo Allah ya kawo ranar da za ku yaƙi da kafare sai sun gane kuransu yi haka annabi ya ce wasu alullah al'afiya ku roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya da haka Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar nan eh wannan shine abin da annabi ya ce ayi umarni Allah ya kawo zaman lafiya ya ce ku roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya amma fa'iza laqitumuhum fasbiru idan abu ya zo ba ku kuka janyo shi ba a matsayin jarraba to sai ku yi haƙuri ku ɗauke su ai jiya mun faɗa abubuwan da suka faru har su shehu suka hijira a cikin abubuwan ka taɓa jin inda shehu ya miƙe ya takari rigima da hukuma balma hasali taka tsantsan ya dinga sai da abu ya riga ya kai aka ci an kore shi kuma ya ci ya yadda ya koro. ba aka yi yadda ba ya kwashi jama'a shi ya fice suna can aka bi su aka kai masa hari garin su kawo dauki akan harin da aka kai musu shine Allah ya kawo dalar musulunci a kasar amma asali ba shehu ya zo ya kafa karantarwa bane dan kawai yana so su ya yaki wannan ba shi bane manufar karantawar da shehu ya kafa karantar shi kai to mu ma haka ya kamata mu zama mu zamanto farkon ajandan mu yaya za a yi mu karantar da mutane addinin Allah sannan mu yi iya kokarin mu duk abin da zai taso mu ga yaya za a yi a zauna lafiya ba a yi rikici ba kuma za a iya cutar ka ai maka abubuwa marasa daɗi amma ka dinga auna masalihu da mafasidu wajen ɗaukar mataki kafin ka aiwatar da abu to wannan shi yake nuna cewa kana da hangen nesa kuma ka san abin da kake amma da an maka abu ka ce a tashi a rigima a yamu tsagari saboda amma ba daidai ba kuma da sunan addini kaga wannan ba ba daidai bane Allah ta'ala ya shiryar da mu da haka in ba ku kuka janyo abu ba abu yazo a matsayin jarraba to wannan ba yadda za a yi sai a hakuri da shi amma mutane a daina cewa Allah ya kawo yaki ana zaune wannan abin bashi da kyau ya saba wa karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a cikin littafin alimamul bukhari ya kawo a babu alamatun nubuwati fil Islam da kuma babu Maniktarar darba wal qatl wal hauna kufri babun da ke magana wanda ya zaɓi duka da kisa da kuma a kan ya zabi kafirci Khabbab bin al yake cewa shakauna ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa wata rana a makka suka tashi suka je suka kai ƙara wajen annabi wa huwa mutawassitun burdatan lahu fi dhillil ka'aba annabi ga wani bargona shi ya kishin gida da shi a karkashin ka'aba qulna lahu sai muka cewa annabi ala tantansiru ala tastansiru lana ya rasulullahi ba za ka neman mana taimako a wajen Allah ba baka kallon halin da muke ciki ala tad'u ala tad'u lana ba za ka roƙan mana Allah ba qala sai annabi yace kana ar-rajulu fi man kana qablakum yughfaru lahu fil ard wasu al'umma daga cikin al'ummar da ta zo kafin ku akan buɗe ƙasa a kawo mutum a sashi fayuj'alu fihi sannan sai a sanya shi a cikin sa fayuja'u bil sha. bayan an buɗe ƙasa an saka shi a ciki an haka sai a zo da zarto fayuda'u ala ra'asi sai a ɗauki sai a ɗauki zarto sai a ɗora a kan mutum idan aka ɗauki zarto aka ɗora a kan ainihin wato mutum don haka fayin shakku ne sai a raba mutum gida biyu idan aka raba mutum gida biyu wa ma sudduhu zalika an dinihi amma wannan bai sa mutum ya bar addinin shi sannan annabi yake ce musu za a zo a ɗaura mutum idan aka ɗaure shi a ɗakko mataji na ƙarfe a dinga karkan naman jikinsa da shi sai an cire naman an bar ƙashi kawai a jikin mutum sai annabi ya ce musu amma wannan bai sa mutum suke addini shi annabi ya ce musu wallahi na rantse muku da Allah sai Allah ya cika wannan addinin har sai matafi ya yi tafiya daga sana'a ila hadramaut la ya kafa illallah, wa dhibu ala Ya ce musu amma walakin na kuma tasta ajilu gaugawa kuke yi kawai amma ku yi hakuri da annabi ya hakuri ya ci gaba da karantar da mutane aka yi hakuri lokacin da ya taso a garin makka gumaka ne guda 360 idan an bauta ma wannan gunkin yau sai a bashi hakuri a ce to kai ka jira sai shekara mai zuwa haka ake kuma in ka je ka taɓa wani ka taɓo balayi annabi yana kallon su haka ya haƙuri ya ƙyale su da ya ƙyale su bayan a garin ya taso aka kore shi kuma yadda ya koru ya koma madina sanda zai fita daga garin madina makka ya tafi madina bayan ya ba cikin gari sai da ya kalli makka ya ce wallahi ina son garin nan ba don mutanenta sun fitar da ni ba ba zan fita ba ya tafi madina sai gashi cikin shi wasu shekaru ya dawo kuma ya karbe garin gumakan da da ba wanda ya sai ya taba su da ya zo fatahu makka haka ya dinga sa sanda yana tutture su yana kul ja al wa zahaqa al batila inna al batila kana to saboda haka ya kamata mu zamanto masu bin abubuwa ainihin wato a hankali Allah ya ce falamma kutiba alaihim alqitalu sanda aka wajabta musu yaki fi'ilin kutiba galibi ana yin abu ana yin umarni ne da shi ne akan abin da yake mai wahala da haka kutiba nan da ma'anan furida an farlanta mun yi magana ko a baya mun ce malaman tafsiri sun yi maganan cewa idan aka ainihin wato faɗi fi'ilin kutiba yana zuwa da ma'anoni na farko akan ce kutiba da ma'anan al'amur an yi umarni kamar yadda Allah ya ce udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum shine wacce Allah ya muku umarni yace ku shiga sannan nabi da ma'anan alja'alu shine sanya abu Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul iman sannan alqada'u hukunta abu Allah ya ce kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana sannan alhifz kiyaye abu Allah ya ce wallahu yaktubu ma tun, sannan Allah madaukakin sarki yace wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wajen illa kutiba lahum bihi amalun salih wato illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun sannan abinda aka farlanta ana ce masa kutiba to galibi ana yin amfani ne ga abin da yake yana da wahala sai a ce kutiba yanzu ai azumi yana da wahala musamman a garin sakkwato amma ku yi haƙuri eh? ka saba ɗiba girki wani za ka ga kullum sai ka gan shi in ba azumi ake ba yadda ka san maye kullum sai ka ga bakinsa na motsi yana cin wani abu to sai a zo a ce tun daga fitowa alfijir kakkaci komai sai rana ta yi sai ta faɗi to wannan abin ba kowa bane zai ya shi yasa da Allah ya tashi sai ya ce kutiba alaikumus siyam da yake nan kisasi idan wani ya kama wani a kashe shi ba kowa ki iya ba dan wata rana Allah zai iya jarraba ka wanda ya kamata a kashe ba dan kowa bane wato wanda ya kamata wani ya ji yayi kisa amma wanda aka kashe ba dan kowa bane yanzu wanda ya kamata a kashe dan wani ne sai kaga abin ya ƙiƙiƙa watakila kai kana babban mutum ɗanka ne zai je ya kisa wanda aka kashe kuma ba ɗan kowa ba ne watakila kuma ga gwamnati a hannun Allah zai zira ma ido al'umma za ta zira ma ido za a yi kisasi ko ba za a yi ma tun yana da wahala ba kowa zai iya bashi yasa ya ce ci alaikumul kisasu fil qatla haka rubuta wasiya yana da wahala yanzu da za a tashi nan cikin mu na tabbatar in za a yi bincike kaso goma daga cikinmu to da ƙyar za a samu kaso ɗaya wanda suka rubuta wasu yanzu tana nan aji ko <laughs> wani mai masu yi rubuta wai kada wasiya ta dinga tana mai mutuwa da wuri eh to shi yasa yake cewa kutiba alaikum idan hadara ahadakum almautu in taraka khaira lil wasiya to haka yaki yake da wahala shi yasa Allah ya ce kutiba alaikum alqitalu Wahuwa kurhun kurhul lakum wa asa an sha'an wa sharrun lakum to mun kawo wa'ancan ayoyin dazo alamtar ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa to shi yasa Allah ya faɗa wa munafikai cikin suratu ali imran yace qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim saboda yana da wahala ba za ka gane cewa yaki yana da wahala ba sai ka karanta rayuwar su shehu za ka ga irin ɗauki ba daɗin da aka yi da gwagwarmayar da aka yi za gane cewa abin wallahi ba shi da sauyi da tafiyar da shehu abdullahi daga nan ya tafi kano yana so zai je saudiya zuwa saudiyan bai yi ba bayan allah har suka mutu ko aikin hajji ma ba a samu zuwa ba ba lokaci ya ban nan yana so zai je aikin hajji saudiya ya zo kano ina abin bai yi ba a nan ya tsaya ya rubuta ul hukami sannan ya karantar da mutane tafsirin ƙur'ani daga bango zuwa bango akwai yadda in kana karatu irin wahalar da su shi abdullahi suka sha wata ƙadira in ka karanta sai ka musu kuka saboda abin yana da wahala to saboda haka a daina fatan cewa Allah ya kawo bala'i jama'a a dinga roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya kawo zaman lafiya wa ƙalu suna cewa rabbana ya ubangiji lima tabta alaina alqital Allah dan mai ka wajabta mana yaƙi laula na ila ajalin karim Allah kai mana jinkiri zuwa dan lokaci mana saboda in kaga mutun yana neman bala'i da tajin hankali to billahi allazi bai da komai ne ba haka bane yanzu a kasuwa idan ana kasuwanci kowa da jarinsa idan kowa da jarinsa dan Allah kai kaso kana da dukiya a kasuwa wani ya ce a rigima ko na kaso amma wanda ya shigo daga shi sai turi kwatansa in an yi rigima ko da kasuwa me yake da shi to in kaga mutum yana neman bala'i to bai ajiye ba mai ba wani ajiya ba in an tashi gari an tara kura an yi rigima bai da hasara yana da hasara ne to daga lokacin da shi ma duniya ta dan fara zuwa ya dan fara kwantawa akan wani abu ya fara fahimtar yadda rayuwa take da an fara magana tashin hankali za a ga to su ma su ne yan baya baya fa yana cewa ya kamata a dinga bin abubuwa a hankali Allah ya ce kul mata'ud dunya qalilan wal akhiratu khairul liman ittaqa lalle rayuwar duniya wato kadan ce lahira ita ce mafiya alheri ga wanda ya ji tsoron Allah wala yuzlamuna fatila ba za a zalunci mutane koda ainihin wato kwallon dabino ba ga dan uwa malam Bashir dan hili na san kun ga shigowarsa ya kawo mana wannan ziyara ainihin wato wannan majalisi malam muna maka ainihin wato barka da zuwa wannan majalisi Allah subhanahu ta'ala ya sanya ma rayuwarka ainihin wato albarka ban sani ba mutane duk da ana ce mun lokaci yayi amma inda za su yi hakuri mu ba malam koda minti biyar ne ya ce wani abu saboda haka za mu a'a masu cewa sai safan nan ai na sha faɗa na ce ba su da mata ne yasa suke cewa sai safe to shi yasa a ƙarƙashin wannan na so in muku bayani kuma wallahi na so mu sanar da gwamnati na so in sanar da gwamnati akwai wani abu na sirri da bata gane ba amma mu mun sani wai kwanan nan naji ana cewa ni dai ban tabbatar ba wai wani shehi ya faɗa ya ce wai idan gwamnati ba ta saki shi wancan na zariya ba to wai najeriya ba za ta zauna lafiya ba shi wannan shehin fa shi ne ya faɗa shi wannan shehin fa shi ne ya fito ƙarara ya ce wai jihadin shehu usmanu wai ko zuri bai kai ba ba ka yi faɗa ba to za mu zo nan wajen shi ma za mu bayani akan wannan kadiyar to abinda nake so in ce na ƙarshe kun ga nan masu baƙaƙen kayan da kuke wai ake ta tsammanin za su yi rigima na rantsi da Allah ba abinda za su yi barin faɗa muku dalili in ba ku sani ba a baya a farko sanda suke da wannan ƙarfin halin wajen rigimar na farko lokacin ba ɗauko aƙidar zagin sahabbai ba na biyu ƙamiyamiyan nan da ake suma ba su shiga cikinta ba mutum ne za a gan shi daga ƙur'anin shi sai a asawakin shi sai zama a masallaci to dama a lokacin ya shirya ma mutuwa amma yanzu suna auren mutuwa wasu a cikinsu suna aikin gwamnati wasu sun tara kuɗi haramun ɗinnan da ake ci su ma suna ci mutu'an nan da ake suna yi da haka duk abin da kuka suna yi wani za a mutu nan da Allah ba da gaske suke yi ba wallahi su ma yanzu falan ma kutiba alaihimul qitalu idan bari umminu Allah ya sa mu dace akan makallahu bismillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه wa وبركاته